dai da yan abin nan wato ganin nan in ya komo ya diba wato karin bayani yanzu in an ce ka tsatsaye gashin zemu eh, ai ba an ƙara abin nan bane an ce duka ganin jikin ka ne ka gane ba ba ne eh, in an ce abin nan fuska ka wanke fuska wato ka bi waɗannan duka duk fuska ne amma kaga an tsede wani abin nan kamar kayi wani ciwo ga fuska ya yi zurfi ya warke haka nan ko ko dama haka Allah halatta shi ya zo ciki ba sai ka bude ka sabuwa ba jawo eh, hankali ne yau jawo hankali ne ga abin nan don kada farin da sarage hmm. eh. eh, haka ne kamar da jiki a ce kadidi kuma inda ruwa ke wucewa ba abin nan da gaɓoɓi ko malar ko kafa wanda yake ruwa bai darge bai shiga ba an ce kabisu da ruwa kuma karkashin cibiya ba dai abu guda ba ne Eh ne. Eh bayani ne ƙarin bayani ne don kada mutum ya ya rage wata wani abu. Abin da zai kawo Da ya yi gaba hmm. abu. Ana son azumin ranar arafa ga wanda ba mai hajji ba. wato idan mutum yana wurin aikin hajji ya tafi ranar arafa to ba a son azumi gare shi domin sun ake mutum na da ƙarfi shi ta roƙon Allah amma ga wanda a sauran duniya ko da cikin makka yake ko in dai ba hajji yake yi ba to ana son ranar arafa mutum shi yi azumi kun gane eh da sauran har na makka wanda dai ba a can arafa yake ba ba hajji yake yi ba to ana son shi ka gane eh wani ake yi a can hmm, har rana ta faɗi sannan ta to wa sawmi ashara zil hijja haka nan abin nan uh, sawmu ashara zil hijja azumin goma ga zulhajji wato ba goma ne tara ne don um, daga ɗaya zuwa tara azumin su mustahabbi amma ranar sallah ba a azumi ko da yake wato wanda yake na layya ko wanda bai layya mustahabbi ne shi ta yi shi kana baki har a daga daga masallaci sannan ya ya ci amma ga sallah karama ana son kamin a ta a ci don bambanci wannan an kare azumi al'adun nan kun gane ko to na aka makalla hmm. na ke da ya zama ita mutum ya dawo daga masallaci hmm. nan da gato wadansu sukan ne nan daga abin da suka yanka na layyar eh musaddi ne in mutum na layyar fara cin wani juz'i daga layyar in yana layyar hmm. game da ainihin fasuwar magariba sai ma mutum a ainihin arafa da mai hajji na ji an ce kamar ba a yin magariba a nan sai sai an dawo muzdalifa muzdalifa ai magariba da isha idan idan mutasirin ba azumi ba ne kama baki ne shi ce an ka yi abin nan kama in mutum ya yi azumi ana son ya buɗe baki da wani abu mai zaki kamar da dino ba wai kila sai da sallah ba kuma ko kuma haɗewar ƙwayoyi na alkama wannan babu inda ya gan shi an akwai wani da ya gani ya nuna muna wal muharram haka ana son azumin muharram ba to annabi ya yi azumin muharram ba amma ya nuna kenan da ya shekara da ya yi don haka wato abin nan masu littafai ke cewa azumin muharram yana da kyawu haka na azumin kajar da sha'ban su duka ba to annabi ya yi azumin wata kamili ba sai dai mafi yawa ya yi yawan azumi cikin rajab da sha'ban kun gane wata lafi ayyamin min kulli shahrin ana son ko mutum ya azumin kwana uku ga kowane wata ba sharafi ne sai sun zan farko ko ƙarshe ba wato mutum dai cikin wata uku watan nan guda shi azumi uku wa kare maliku an takuna albila li firarihi min tadid amma malik na cewa makaruhi ne ka samu waɗannan wata mm, kwanukan da sun ka farin wata wato kamar sha hudu sha uku da sha hudu da sha biyar ba sannan shi fari ba to makaruhi ne mutum ya iyakance don eh, ya dauke ta yana yi in wanda ake koyi ne da shi don kada a ce wata akewa kun gane ko eh, amma wanda ba a koyi da shi don yi ba koyi hmm. eh. muharram eh. ka gane وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحق الجاهل برمضان هكذا كما wato ana son azumin kwana shidda cikin shawwal wato bayan an ƙare ramadan an sha ruwa to ana son a yi kwana shidda a azumin kwana shidda domin ga hadisi ko kuma ga ayat qur'ani an ce alhasanatu bi asharati amsalha in ka yi aikin kwarai guda ana ninka mashi goma to ka yi azumin wata guda an ninka mashi goma ka samu wata goma kenan na azumi to in kai kwana shida cikin shawwal shida sau goma sittin kun kamar kayan azumin shekara kun gane ko to amma wanda ake koyi da shi in an yi sallah yau makaruhi ne shi fara gobe domin kada mu jahilai su ce abin nan wannan ki sa hasu dinki har sallah eh, har ran sallah ai domin yin azumi ran sallah haram ne kun gane eh, to wanda ke ake koyi da shi an ga ya ci gaba da azumi ba a iya ganewa ko ya ci ko bai ci ba eh, amma wanda ba a koyi da shi don ya ba komi kun gane yaya mm. mm-hmm. eh. ake ci abinci ana azumi eh? ko wani azumi akwai buɗe baki gare shi akwai safur gare shi eh? a ina kwana uku gaba ɗaya jere a an hana wisal abin nan wisal ba musulunci ba ne ko da yake annabi ya yana yin misal wato shi azumi bai sha ruwa ba bai bude baki ba amma ya hana sahabbai har suka ce mata da ya hana yace suka ah, abin nan sai suka ce to ai kai kana yi yace eh ba ni ba kamar ku nake ba a ah, abin ta inda rabbi ya wai wa yaskini ubangiji na yana shayar da ni yana ciyar da ni saboda haka wata na saba mu ka gane hmm. eh. ba sharaɗi ne kai jere ba na ramadan ɗaya ajere tilas ka gane to um. wa yukrahu dawal minhu lis-sa'im makaruhi ne sai ai to sai ya kame baki wato kada ya ci wannan loma ta karshe ka gane sannan kuma ya rama ba ta da ita fara sai dai ya rama kawai babu bambanci da shi ko ko kuma eh, kaɗai ya ci loma guda duk dai abin ya mutuwa ba ya sa cikin fara amma kuma ba zai ci gaba da ci ba sai dai ya kame baki ya eh. Eh. sai guda wa illa harma alaihi zalika sai dai wato mutum ya yi abubuwa magabatan jima'i wato ko da an kace eh, ba ta azumi makaruci sai dai in ya san tsira in ku bai san tsira ba ba yana shakka zai bi wannan ya haramta lakin lahu in amza min zalika amma in yayi maziyi saboda wannan fa alaihi qada wa faqad sai shi lama wa dai wa in amna in ku yake da mani fa alaihi qada wa kafara sai a kai ran ko fa kuma da kafara kun gane to bayan haka nan hmm? kamar wannan ire-ire ya samu ne gadimin nafila da nan ba azumin nafila ba ramawa a kansa a'a wato ga malikiya wato suna ganin abin da an kace abin da an hullahu wa faqahu wa ba ma ce bai yin abin nan ba zai yi ba kuma ba zai ci gaba da ramawa ba ba zai ci gaba da yin azumin ba amma wasu na ganin domin akwai hadisi wanda an kace in mutum ya ci ko ya sha da mantuwa wato abin nan inna ma at'amahu Allah wa taqahu Allah ya ciyar da shi ya ciyar da shi wasu ka fahimci wato duk wanda abin nan kace wani wasu ka fahimci azumi ya kare amma babu kafara sai dai in cikin azumin Ramadana ne wajibi ne shi in faki kun gane wannan fahimta shi yake ce masaba fahimtar mutum mutane kun ga filar ne wannan nuna da duke yi kun ko wannan ke ne abu daban-daban. Wannan a jama'a wajen tsira da fahimtar kamar ne kace wai ya da eh, baka san ko ba kai madini ko ba kai ba ba kai ko ba kai sani ba amma ba ka san da ba kai ba shine makaruhi ka gane na mutum ah. ya aikata wa'annan abubuwa hmm. sai gane sai ya waje kanta duk lai ka fara kuma zai hmm. sittin hmm. guda sannan da sittin eh. Eh. to zai ci gaba da cin ne ba ya ci gaba da amma ci gaba guda ce yi eh. wa abin da domin ga da ya a da an sha duk dai abin nan ko ya ko ya ci gaba da shi bai abin nan duk dai ka fara ka gani domin duk abin da biyo baya ya dogara ga wancan na farko ga kafara kafara wata shine mutum shi azumin kwana 60 ko ya ce da mutum 60 Hmm. Hmm? ban ji ba sai ka da watanni wata biyu ko da kuma kwana fara amma da watanni sai kai kwana domin wata za a lafi abin nan ne shi aka ka gane ni so kafara ta hidda manini da gangan ko yin kumari ko ga zuwa a mutum ya zuba ga hancin ko ya zuba ga kudin ko ya ga ido to kafara ta da shi amma a'a cikin azumi cikin ba yanzu da ranar ba ba ma kafara eh?

yana azumi bai sallah to azumin sa amma kuma ya bar abin da ya azumi karfi domin sallah in mutum ya bar sa ana hankali ilmai mai hukunci da kisa amma azumi ba yana hukunci da kisa domin ba sun ba kira da lafiya ka gane to sallah ta da haddi karfi bayan shahada sai sallah Eh. yadda aka samu annabi ce ayi da hankali a don kwanye ba zai yi ba eh. eh. wani ba ne abin nan ne to shi ne abin an kare له القضاء والكفارة وصيام رمضان مستحب مرغب فيه وسنن نافلة ساعة مثل أشم بحوصة أشم amma kuma abin da aka azumin da Allah tana hausa ba ta ba a fara da Allah kuma ita yi bikarewa da cewa nuna kula da ana da hausa ne ba ba ya kula da hausa ba wajen nan zai ba da kuma yi babbar harfi ne harfi ne ke kula da shi ba sai dai kuka abu wannan sallah wato abin nan tana cikin rajiba wato salloli tsarin salloli hudu ne akwai sallah wadda a farilla farlo aini ko farlo kifaya a salloli biyar hamsa salawata su ake kuma farlo aini farlo kifaya kamar sallar janaza to akwai sunna wato su kuma duwar ne wutiri sannan abin nan sallar idi biyu sallar roƙon ruwa da sallar kusurcin rana su a biyar da wata a bayan sanan akwai murabbas ba ta kai sunna ba amma ta kai na filoli kun gane an ta ga yanka kamar raka ta lifijiri ko wannan sunnar a can sannan abin na sauran na filoli mustahabbai abin na waɗanda ba muraggab ba sauran in ka shigo ka yi na fila ko abin nan da sauran abin kun gane eh? nuna ne da tana ciki hmm. oh. hmm. eh, amma yin mutum guda ya yi ta sallar sallar roƙon ruwa sunna ce. ba a misali ba ba. ta an ka sunna ce. an ba su yi wasu kenan abin ba ba su ruwa. ba ba za mu in mutu ba ka same ka wata an kai kai kusa da ita Allah ba. inna an nuna maza da ka yi kaga in kai an ka baka ruwan ka zo da ko nan ka yi wata ibada wata ita Allah ya azama. Na wanda baya sallah kan lokaci kuma ko yana yin sallah kan lokaci ko baya sallah kan lokaci wani kuma a rana ma sallah kai ne a wannan gare ka eh? hmm, nake ya kake ganin sa kai dan makaranta ne dan makaranta ne menene sana'arka kasuwanci yana yi wa ran kasuwa kake zuwa sannan kuma ka ji tsaron nan kasuwa wannan ai bai bukata tambaya shi ne an kace mu tabi ne k'a kame bakin su daga irin su to in mutum yayi bacci ya hira tsaya yana surutun banza to kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce don a nuna cewa wannan sallah an faɗaitar da yin ta man kama ramadana imanin wata sabon wanda ya tsaye cikin ramadana wata da imani ya san wato abu ne daga Allah wata sabon kuma da neman lada ah, abin nan gusirin lahu ma takardar nan zanji an gafarta masa abin da ya gabata na zunubiyarsa kun gane ko a teke kenan yin shan ba bid'a ba ne ah, abinda umar al da yake yi wa bid'a ta hazihi wa ya tara mutane suna yi bayan limani guda ba bid'a ba ne domin annabi ya yi sallah mutane sun yi sallah bayan shi na asham sau biyu ko sau uku bayan haka nan sai ya fitowa mutane suka yi suka watse da safe ce abin da ya sami ina gudun a mai sheta ta wajiba akan mu ta zan wahala don haka ba fito ba bayan kaura da sallallahu alaihi sallama a zamanin Umar bin Khattab ya fito iske mutane kowa na ta sallah kowa na karatu wani sauti bayyane sai ce ai mai guda abinda ake tsoro na da ka zan fahimta yanzu ba a tsoro ta dan yanzu ba za a ɗauko da wani wahayi ba kun gane ko tunda ya annabi ya nuna tana da kyau abinda ya sa wa shi akwai wani dalilin da ya sa bai son ya don ka ake ta zan wajibi kun gane ko to wannan mm, sanadin nan ya gushe saboda nan ya gushe bisa ba waɗansu a waɗansu yi sallah na ko ya to ba an kai an ana son dai abin nan tahajjud wato mutum ya yi sallah ko da raka'a biyu ne kamin ya yi wuturi ah, amma ta wato abin nan kayyadewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda aka faɗa bai rage ba bai ƙara ba cikin ramadan ko ba cikin ramadan bisa ga raka'a goma sannan shi shafa'i da wuce ga akin ga azumi to ya nuna kenan ana faɗaitar da yin abin nan da azumi to amma bayan haka nan fa a hmm. ah, to shi ne ba sai dai wato abin nan wanda bai ta tahajjud an yabi wani mutum da gaba da Allah kamar yadda yake cikin bukhari an yi wani mutum an kace mutumin kirki ne sai ce eh sai dai bai tahajjud bai na fila cikin dare a ce wanda bai na fila cikin dare na akwai na kaza gare shi in an ce wani na kirki ne kace eh amma bai da hulla wa yuhabbu al-insirad bihi an ko in mutum in lam tu'atil masajid wato an so mutum ya kadaita da sallah da shi shi kadai amma idan masallatai yau ba su ta saboda zaman shi gida ba amma ko da za ka yi a can kai ɗai kamar yadda ake so to tilas na sai ka zo masallaci an yi farilla da kan so in an tashi in ya so ka koma gida domin yin farilla ko masallaci wajibi ne ga duk wanda an adina ko suna ne mai karfi ga duk wanda aka saka masallaci a wannan mutum ya koma gida ya shan shi kadai amma kuma in wanda ake koyi da shi ne in bai zo mutane ba su zuwa to shi ya zan sunna gare shi kuma ya tsaya a yi sallar shi cikin masallaci kun gane ko to wannan shi ne abin nan ya ce wallahu alam ta littafi ya kare da bayan ka sai wani zai ya ke nan Allah kai mana da zuwa a cikin sallah kamar wajen ta karshe kyau yi sunna ba to babu komai eh ne ba ya nan ya ya ya bar sunna ya bar sunna biyu domin wurin tahiya sunna uku ne karatu tahiya sunna zaman tahiya sunna lafzin da an karɓar daga Umar ibn Khattab sunna to kai naka

ina wani da mutum da tsallar dare eh raka ko raka biyu ba yi eh ya fara ba ka shafa gidan gari to an ka karanci kenan shafa yi abin nan kamar mu da an ma da suna na da dare bara an ka fada shi ba ya farkawa in ya kwanta sai ba ya ga eh kuma ya halatta da rai to a tare da an gama sallah ya ya nafi da yake yi ko kuma in ya gida ya nafi da yake yi sannan ya kwanta kanan da mai ɗakin ta ko ko yaron ka nan wanda yake babu wata zumunta ba wannan abin nan halin na zai sa gani

uku an bayyana kala in yi tafi sannan wata ci bayan haka nan wani da aka bayyana hmm. wurin da ya kare yi mata so guda hada قال عليه من كان ينجدون بعد سؤال وحدة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأشماوي عبد الباري سنة شكينا الأشماوي نسبة zuwa ashmawi wanda ke aikin a rankur na shi ne ashmawi rufai mansubi ila rufa rufa sunan gari ne tsakanin sudan da da abin nan da masar in mutum abin nan garin yake ce abin nan rufa'i kuma amadu rufa'i rahimahullahu ta'ala wato shi mai littafi ya ce ta'ala ne ba alal asdiqa wani sashen abokai wani aboki wato ya roƙe na an amana muqaddamata in aikata din fatarwa da take ga ilmin fito ga ilmin fahimta addini ala mazhabin imam malik bisa ga ra'ayin imam malik na fasara qur'ani da hadisi malik ibn anas radiyallahu anhu wanda yake imamul madina fa ajabtuhu ila zalika shi wanda ya roƙe ni in yi masa wannan ni karba masa zuwa ga wannan aiki da ya roƙa rajiyan da sawabi ina mai fata ga samun lada to babu nawakin da gudu ya fara da abubuwan da ke walwala alwala domin farkon abinda mutum zai fara wata shi canza alwallar shi kamin ya tashi zuwa sallah kun gane ah, ko da yake wata ya kamata ya fara da zuwa salga da yadda mutum ya kamata ya tsarkake kansa sannan bayan kanin ya fado ga abubuwan da ke wadole alwallah ah, ilam wa sadaka Allah ka sani ya mai karatu Allah ya kiyar da kai ta'ala anna nawaqil wudu ya ala kasmaini abubuwan da ke walwalewa alwala kashi biyu ne ahdaf wa asbab abubuwa masu faruwa wato shine kamar boli kun san babu shi ya faru ko ko saboda yan hadasi abin da yake ba shi ke walwala alwanda ba amma yana sabbaba wa hadasi ya fito mutum ya sani ba kamar idan ran hankalinsa ya gushe kun ga bai san abin da ke fitowa daga gare shi ba saboda fato wannan gushewar hankali ya zan sababin eh, samuwar wani abu da ke bata alwala da ya kwato da irin wannan ya auku sai a ce alwala ta walwale shi ne asbabu ahadathi samar ahadathi wa musatuna su waɗannan masu haruwa da mutum su bata masa alwala abubuwa biyar ne salatu min al-kubur uku daga gaba wa hiya al-madi wal wadi wal bawl ah, wato mazini kun san wani abin nan wani ruwa na ke fita lokacin shawa tun bai kai da jima'i ba wani galibi daga shawa zuwa kwasafi ne ke fita sai ya tada da haka shi in ya fito ba boli ba ne kuma ba yana fitowa da shawa ba in ya fito ya bata alwallah sai mutum ya wanke ya sake alwallah kamar boli yake amma da ya fi boli kauri kuma yana fitowa haka sake walban sannan ba kun san shi wasu na nuna digirsan nan biyu suna cewa a daga baya wasu da ga'id su ne yi asalin ga'id rafin dutse kamar hausawa na sun ce bayan gida domin da bayan gida suke kashi su ko larabawa wasu tsakanin su suke zuwa saboda ta yi mai su an kai suna ga'id kun gane kan sannan in iska ya fito ga mutum daga dubura ya bata alwala Eh. Eh. in ya taba sai hawan ta domin na jasa ne shi da wata fara shi ba ta sai gaba wamma asbabul ahdafi amma sababban hadafi waɗanda ke sababa mutum yayi wani abu wanda zai bata alwallar shi sannan wato bacci وهو على أربعة arba'ati في بكي bacci akan nau'i uku نوعي nau'i hudu yake nauyi takilin yan kudu da wuduwa nauyi bacci mai mai nauyi mutum bai san abin da ake yi ba kuma ya daɗe yana yi to in ya tashi da yana da alwala sai ya sake alwala kasirin yan daga bacci da amma ba wato in alabi ya faɗi ga hannunsa bai ya faɗi da ko da ɗan lokaci kaɗan ne wata ya lokaci wani wani ɗan ɗan sabon a su ba da hanya a yin kulo da gajere mai nauyi yana bata alwallah aidan kuma fakurin fatihun layin kullu hudu amma wanda yake bai tsawo ba sannan kuma ba da ba da nauyi mai sauki ne ah, inda ga hannun mutum bai faduwa ya san eh, bai sani ba to wannan ba shi da alwala kuma ah, ba a san sake alwala gare shi ya fa'ida wato ya nuna mai abin nan ne bai nauyi ba abubuwan hazin ya samu yin wanda yake mai tsawo kuma amma mai sauki mutum ya san abin da yake ciki to abin nan ya samu hin hulo do an ya sake ya dade yana yi ya yi wani lokaci da sai ya sake alwala kun gane to ko kuma idan mutum in mutane in wani ya shigo yana ji in wani ya fita yana ji duk da haka da ya kaci su ne wa min al asbabi akwai a sabon ba wanda ke walwala alwala ne cikin kulo da wanda yake suna walwala alwala zawalu da aqal bil jami'i wal ijma'i wa sukr gushewar hankali wucewar hankalin nan ko da a hauka ko da kuma irin wanda ake yi taɓo da suke koma ya yi shan giya ko ya sha wani abu wanda yake ko da halan da wanda yake abu da hankalinsa shi kenan wato abin na alwala ta ba ce kun san in jama'a su ma irin wanda ke sa mutum da san inda yake ba wani da kan wani da rinda kuma alwala tana ba ce Allah ya tsaye mun da yin wadda wal iyyazu billah abin da abin da ya share musulunci mutum yana cikin musulunci ya kakkara musulunci kuma yake ya hakura da musulunci ko ya kare ta qur'ani ko ya kare ta annabi ko ya kare ya kare ta wani abu da an ka sani na addini to ya yi yarda a wannan lokaci in yana da alwala ta kare in ya komo yana so ko da cikin dan lokaci guda ne ya komo in za ka ta ya sake alwala eh. in yake bayan sallah wannan bai kai kare ko sai in yake sallah ba gaskiya ba ce ka gane wanda ta ce hadasi haka nan kuma alwala tana baki idan mutum ya yi shakka bayan ya yi alwala a kawai tsoron tunanin ko ya yi ya yi bawani bayan sanan ko ya yi bayan sanan to sannan daga baya gane bai yi ba to in ba cikin sallah yake ba a wallar ta ba amma in cikin sallah yake bai ba sai ya tuna in na ya tuna bai bai bai hada ba eh. da ko ne

sai ka lalata sai ka ci alwala idan ka abin da liman ke faɗa lokacin da yake kudu ba to in ya yi sallah da wannan alwala ba ku ya alwala ya a kuma abin nan menene ma'anar ta faɗa masa sannan ya karba amma idan bai san ma'anar ta ba sannan ya yi sallah wannan ka gaya masa sai ya karɓi sallah kenan don yanzu ya shiga musulunci eh, yana yi wa musulunci yi kaɗan ya yi wa shiga musulunci tun bai tun bai kalmar shahada ba musulunci sai ta bata to aka maka na wata wata a nan sun kasance ne ne mabani kalmar shahada kuma wanda ya zama duk kuma da ba da yana dauka an shi musulmi ne kuma yana nan musulmi eh. ya yi ya riga ya yi sannan bayan ya yi ya shiga musulunci kasan da da ta yi a ba eh. Eh. rama ba sai dai riga ya yi hajji ya auren ta don ta face ta daura

ce yana zaune a duka na aure ya yanke sai an sake daura aure in ta tuba ta ta tuba yi yanzu ko fara da wani da ta kai ya ya fahimci musulunci ya kama sallah da shi ba ba musulmi. abin da ake fara gaskiya na samu takardu da yawa irin waɗannan waɗanda ke nuna wa sun musulunta amma ba su samu wani wanda kika fitar da su ba sai da ta hannun rediyo suka ji kuma na ba su hansa cewa musuluncin su ya yi su gaba da yi. Eh? Eh. mutum yana iya yin da gudana amma kun kamar kudur da cikin wata to sai su yi alhamis da da litinin kamar yadda annabi ya sani dan ya kuma ko ko sun yi sai an kwanukan da ga dama ko na farko ko na ƙarshe ko na ƙarshe imani bayan haka nan wanke fuska wanke fuska fuska abinda ita zahirin fuska wankewa to wanki wato ya hada abu biyu wanda yake guda ba nan ya tsaya ba an an hada shi da saura domin ka gane ka gane hukka da ruwa wajibi sannan kuma bai zama wani sai ka burga wannan shi ne ta yi ta'limin wajen jilma'i wa dalki ka gani to a abin nan zahirin duka ya gane ne kwarbin idanu ya gane domin hanci kuma ya gane ka gane da ɗan ka gane wata al'ada kuma eh, in akwai gashi da gurbi mai kauri ne ba a ganin fata in ka fi a kai ya isa in ba zai abin nan ba sai ka gane sai ya lanke wannan duka wankin fuska ne kun gane ko saboda ka wankin fuska akwai farilla farilla guda gane ruwa farilla guda cutu danya farilla guda farawa da niyyar ciki to tutan ya wannan ba ta tsaya nan ba sai an kai duk abin da ake wankewa a tutan ya saboda da hannuwa ka zo garin da ba ta tsaya kan mutanen abin nan to wannan shi ma haka kamar yadda wankewa zane da ruwa da tsaya da hutta ba dan ruwa da hannaye dan ruwa da wannan kamar yan an ce wanke hannu to an an ce ka tsantsa ya ku ai bayani ne ba farin da tsawon kada ka bar wannan bai ba in ka bar wani abu ka bar lumba sai dai kuna nan garin da guda san ma yake da ne ne ne kai ka bar ni ba da ku ne amma ne da nan ba za su da su a a ba ka ba ka ba in dai dai bayani ne mai da yake za ta ne amma eh wannan ne duk abin da an ka ce wanki to akwai gana ruwa da shi akwai kuma dudan yawa ba hukka ɗaya ba akwai wannan ne a duba martabar da ne magana inda wasu masu tambaya da mutum ne gaji bai ba an kai dai ruwa kai uku bayan ka a mai gashi ya nuna gashi wata akwai na farko wanda yake za ka koma hannunka ka murza don zafi a zama rufe na yi tusa na yi gauri na yi manini na yi na yi mazini na yi kaza duk na yi alwala saboda su yake babu da laifi sai dai abin ko ya manta da wani ba da laifi amma banda inda yake da shi yake na yi alwala don in don gaurin da ni din su da ni amma banda mazini da yake to shi kenan babu kaza gani kaga wannan duk bayani ne na abubuwan da zai bata ma amma ba wai cewa an kai an kara ba Eh, kamar duk mutum ya yi gauri ya yi gare su ya yi kabar ya yi tusa ya in ya sai alwala guda sai ya dauke su ba sai yawa koyi alwala ba hmm, ne hada su ya hada su hmm. alwala eh bakwai ne a a ba ta biyu ba hmm. bayani bayani ɗaya ne ko wata ya bin nan don cewa an kai abin nan zan gaba da ruwa ko tudanya sannan abin nan ya ga fara wanke fuska to sannan abin nan um, shi wanke fuska din sannan abin nan hannaye zuwa ga kudurkuri sannan abin nan shafar kai na farko ko to baya kamar da kawai ba yi da sauri a gaugawa ba in ka fara ba za ka bari ba ta zo ya ma eh, eh. eh ne abin nan bane an ce duk ganin mutum ka ne ka gani ba ƙarawa ba ne ya eh, an ce abin nan fuska wanke fuska wato ka bi waɗannan duka duk fuska ne amma kaga an ɗebe wani abin nan kamar kayi wani ciwo ga fuska ya yi gunshi ya warke haka nan ko ko dama haka Allah halitta ta ya yi gunshi ciki ba sai ka bude ka samu ba na jawo hankali ne yau jawo hankali ne ga abin da kada farin da tare da mai wannan a ce nan kayi kaza nan haka ne kamar da jiki a ce ka dubi kuma inda ruwa ke wuciya ba abin nan ko madarar ko kafa wanda yake ruwa bai zarge bai shiga ba an ce ka dubi da ruwa kuma cibiya ba zai abu guda ba ne kamar mai da kuke ne da sauran har na makka wanda bai ba a ta arfa yake ba ba hajji ya ke ba to ana son su ka gane yini ake yi a har rana ta faru to da haka nan abin nan